Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da subihin wannan rana ta yau Litinin, talatin ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe ɗaya na tsakan dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan sojojin Amurka goma sha uku ɗin nan da aka kashe a wani harin bom a filin jirgin saman Kabul na ƙasar Afghanistan a makon jiya. Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota da ta yi imanin cewa ta doshi filin jirgin saman kabul da bama-bamai sannan mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin aida wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa ta fantsamo kan jihar louisiana mai gaɓin ruwa jiya lahadi labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanninmu kuwa, muna ɗauke da rahoto a kan abu da masana ke ɗauka a matsayin na kansu ga gwamnatin Muhammadu Buhari. an yi kaza za a yi kaza an yi kaza za a yi kaza ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an ƙashi ma ɗan amshe shata ne. Kana ƙananan yara a yankin Sahara na Afirka na fuskantar matsalar ɗumamar yanayi fiye da kowa. Matsalolin da yaran Najeriya ke fuskanta da sun hada da gurbacewar muhalli inda ake shakan iska mara kyau. To muna tafe da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan kamar kowace rana irin ta yau, Sarfilu Hashim Gumel zai shigo don ya gabatar muna da shirin shi na ciki da gaskiya. amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka goma sha uku ɗin nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na ƙasar Afghanistan a makon jiya. 'Yan ƙasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom ɗin. shekarun sojojin amurka goma sha uku da aka kashe sun kama daga ashirin zuwa talatin da ɗaya biyar daga cikinsu ne masu shekaru ashirin kawai iyalansu sun gana da shugaba biden a filin jirgin saman soji na dara da ke jihar delaware inda aka yi hidimar abin da ake kira mikawa ta martaba wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta afghanistan bayan da taliban ta kwace ƙungiyar isis shiyar afghanistan ta yi ikirarin kai harin a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman kabul bayan gargadin da amurkar ta yi cewa ana gab da yunkurin kai wani hari a wajejen sojojin amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau dinnan akan wata mota a birnin kabul inda suka kauda wata masifar da ke gab da afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai a cewar mai magana da yawun sojin na amurka captain bill orban ya ƙara da cewa ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai ɗimbin bama-bamai a ciki amurka da wasu gwamman ƙasashe jiya lahadi sun ce a wata takardar bayani taliban za ta bar 'yan ƙasashen waje da ma 'yan ƙasar ta afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu ƙasashe suka bayar su fice daga afghanistan lami lafiya mun samu tabbaci daga taliban cewa duk 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta afghanistan masu dauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu kasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashin su daga kasar a cewar takardar ta haɗin gwiwa takardar bayanin mai dauke da sa hannun kasashen da suka hada da birtaniya canada da turkiya ta ce kasashen da suka rattaba hannu a takardar za su ci gaba da baiwa 'yan afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsugunarwa takardun da suka ba. labaran duniya kenan aka saurara kashi na farko amma kama mu je ga kashi na biyu bari fara da rahotonmu na farko al'umman najeriya da dama na ganin cewar jagorancin gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta yi daidai da tsarin mulkin demokaradiyya ba idan aka yi la'akari da salon shugabancin shi na ƙuryar ɗaki inda baya magana da 'yan ƙasar akai-akai sai dai amfani da 'yan amshin shatan shi wajen gabatar da wasu bayanai. Waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su tsaya kawai a tsakanin 'yan adawa ba. har ma da jam'iyyar apc ta shugaba muhammadu buhari inda suke kiran shi da ya koyi da shugabannin duniya waɗanda aka zaɓe su ƙarƙashin demokaradiyya wajen ba da bayanin halin da ƙasa take ciki da kansa ba tare da bi ta hannun wasu ba don kuwa shi al'ummar ƙasar suka zaɓa. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ta yi mana da ƙarin bayani. Yau an shafa kwanaki shida kenan da kaiwa jami'ar horar da sojoji ta Kaduna NDA hari. amma har yanzu shugaba muhammadu buhari bai fito ya yi wa ƙasa jawabi ba sai wata sanarwa da mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa femi Adesina ya fitar da ke nuni da cewa waɗanda suka kai harin sun yi ne don ya rage martabar sojojin najeriya a idan duniya akan haka ne sanata mai wakiltar jihar borno ta kudu kuma shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa a majalisar dattawa muhammad ali ndume ya tsokaci yana cewa shi shugaban ƙasa kuma ya tashi ya dakin caji me ya taking charge ya yi magana da 'yan najeriya ko yaushe ya yi magana da 'yan najeriya duk abin da ya faru nan ya fito ya yi magana ko a dakin sa na kwance ko a bedroom nashi ya yi magana da 'yan najeriya wannan yana da muhimmanci ga abin da yake faruwa a afghanistan yanzu kullum sai president na america ya yi magana an yi kaza za a yi kaza an yi kaza za a yi kaza ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an shi ma dan amshin shata ne amma mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa cng abdulaziz suleiman ya fito fili karara ya ce akwai abin dubawa a yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya yin bayani a wannan yanayi na taɓarɓarewar harkar tsaro a ƙasar ya gaza gwamnatinsa ta gaza tun da dai har yanzu mutanen nan kullum sai a ce an ci su an yi wane ne amma a ce har suna da karfin da za su shiga guri irin nda su shiga gidaje guda biyar su kashe sojoji su ɗauki babban hafsan soja su tafi abin su har yanzu ba labari haka nan kowa abin ya ɗaure masa kai a ce shugaba bai taso ya zo nda din nan ba bai yi wani magana da za a ce gashi ya nuna damuwa ba wato abin dai sai da mace ina lillahi wa ina ilaihi raji'un To sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasarar Umar ya ce doka ta ba shi izini na daukan matakai. Sashi na ɗari da hamsin na tsarin mulkin Najeriya ka la da ma wanda ya ba da rundunoni ko kuma hukumomi na tsaro da tabbatar da harkokin 'yan sanda da harkokin jami'an tsaro na kasa. To duka waɗannan shugaban ƙasa shine shugabansu. To saboda haka wannan ita ce madogara da ake buƙatar cewa shugaban kasa ya yi hoɓasa idan waɗanda ya naɗa hadimai ba su iya biyan bukata da ake da ita ba ya gaggawai canza su idan hukumomin da ke akwai suna da kamfo ba su iya biyan bukata ba a yi garan bawul ko kuma ya canza su ko kuma ya gurfana da su ko kuma ya ladabtar da su. mai magana da yawun dakarun sojin najeriya manjo janar benjamin olufemi soya ya fitar da sanarwa cewa za su ci gaba da gudanar da ayyukansu don gano duk wanda ke da hannu cikin wannan danyen aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To mahaukaciyar guguwar na mai lakabin Aida wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabar ruwa jiya Lahadi. wacce ke zagaye na sha shida na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar nan mai lakabin katrina cibiyar nazarin manyan guguwa ta amurka ta ce guguwar ta aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a intracoastal city da ke jihar ta louisiana zuwa gabar kogin pearl river da kuma tafkin pontchartrain tafkin muripas da kuma birnin new orleans da alamar koriya ta arewa ta sake kunna wani wurin iza nukiliya wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na har hada makamin nukiliya a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya a duniya a rahotonta na shekara-shekara hukumar kula da harkokin nukiliya ɗin ta ƙasa da ƙasa ba ta iya zuwa koriya ta arewa tun bayan da gwamnatin ƙasar ta kore ta a shekara ta tara. tun sannan kasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na kirkiro makamin nukiliya kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makamin nukiliya a shekarar 2018 ta yi gwajin nukiliyarta na baya-baya yanzu daga nesa hukumar ta iaea e take sa ido kan koriya ta arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam a ƙarshe ministan kudin zambia musa musakwadwani ya faɗi a wata hira da aka yada jiya lahadi cewa yana da muhimmanci ƙasar ta amince da sharaɗin karɓar bashin imf saboda hakan zai sa masu bin ƙasar bashi su samu ƙarfin gwiwa ita kuma ƙasar ta iya samun basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo Musa Kotwani wanda shugaba Hakainde Hichilema ya naɗa shi ranar Juma'a na fuskantar jan aiki na fitar da ƙasar ta kudancin Afirka daga matsalar daɗaɗɗen bashi kuma ya yi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta imf ya gaya ma gidan rediyon znbc cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa zambia za ta samu lamunin imf kafin ƙarshen shekara kuma daga sannan za ta sake yanayin basukanta. kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. A yayin da kasashen duniya suka karkata wajen yaƙi da ɗumamar yanayi a faɗin duniyar. wani rahoto da hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unesco ya fitar wanda ke bayyana fargabanta game da illar ɗumamar yanayi ga ƙananan yara da sauran al'ummar duniya abokin aikinmu babangida jibrin ya ji ta bakin masana akan matsalar ɗumamar yanayi a wani rahoto da hukumar ta unicef ta fitar ta ayyana central africa republic a matsayin ƙasa ta ɗaya a nahiyar afirka yayin da najeriya da kuma chadi ke kasancewa na biyu a tsakanin ƙasashen duniya da yaran su ke fuskantar matsaloli da ke da nasaba da dumamar yanayi matsalolin da yaran najeriya ke fuskanta da sun hada da gurɓacewar muhalli inda ke shakan iska mara kyau da kuma gurɓacewar koramu da kuma ruwan sha matsalar kuma da ke haifar da rashin lafiya da daban-daban. Profesa Aishatu Abdulkadir kwararriya akan harkar muhalli a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da kimina a tarayyar Najeriya. Specifically, we are all witnesses to the 2021 flooding event across Western Europe with its devastating impact despite their technological advancement, despite their level of preparedness. Ta bayyana cewa muna sane da irin ambaliyar ruwa da aka fuskanta a nahiyar Turai a wannan shekara da muke ciki. Ambaliyar ruwa da ya haifar da matsaloli a sassa daban-daban na nahiyar duk kuwa da irin ci gaban da wayannan kasashe na turai ke da shi ba ce kuwa ya kamata mu ma nan mu dauki matakai da za su taimaka wajen magance irin wannan matsala that is a call for all that necessitates individual and collective action har ila yau dai rahoton na unicef ya bayyana cewa yanzu haka akwai yara biliyan daya daga cikin yara biliyan biyu da dugu biyu wanda kuma ke zaune a kasashen duniya talatin da uku da ke fama da matsalar dumamar yanayi a cewar mr peter Peter Hoskins babban jami'in hukumar UNICEF a Najeriya. Dole sai gwamnati ta saka jari wajen inganta ruwan sha samar da asibitoci da kuma makarantu domin ilmantar da yara. Hakan zai taimaka wajen rage hatsarin da yara ke fuskanta ta bangaren dumamar yanayi. Ita ma a bangaren ta Profesa Aishatu Abdulkadir ta ce akwai bukatar daukan matakai na gwamnati domin magance dumamar yanayi da ake fuskanta a Najeriya da ma sauran kasashen duniya. What we can do in Nigeria is people flooding it will flood you have to move abin da zamu yi a nan Najeriya shine mu dauki matakai na faɗakar da al'umma akan mahimmancin daukan matakai da za su taimaka wajen hana dumamar yanayi musamman ma dai ambaliyar ruwa yanzu dai a yanda ake yanayi na damuna hukumomi masu kula da muhalli a najeriya sun tashi tsaye wajen yin kira ga al'umma da su gujewa yankuna da ake sa ran za a fuskanci ambaliyar ruwa jihohin da yanzu sun hada da jihar neja da jihar kebbi da Legas, da kogi da benue da jihar kwara da kuma taraba yanci firamare amurka daga najeriya to ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkamar da shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magada da suka ce gwamnatin jihar Goma bata ba su diyyar ta kai darajar gidan gadon su ba lokacin da ta karɓe gidan daga hannunsu. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace. da suka yi korafin diyar da gwamnatin Gombe ta biya su bata kai darajar gidansa ba da yake unguwar kumbiya-kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan gobe ko kuma shugabannin gobe. A wata hira da manema labarai kai tsaye, gwamnan jihar Inuwa Yahaya ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne, sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karɓar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da ba su dace ba. Ni na yi la'akari domin an yi haifafen garin nan ne kuma ba inda ban sani ba nan na lura na ga cewa gombe gombe ita ce abin da gunduma ake da shi yana yarwa gani ne central primary school ne ma kai na can nayi sannan yaran su suna wahala ko su tsallaka su tafi bolari ko su tsallako su zo eh, central to sai kasance suna da matsala na bukatar a taimaka a gurin na biyu akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne so shine na yi dabaru na kuma amfani da dama zama gidan asha inda ake bata yayan mutane su zama to an yi makaranta wajen da za a da ilimi don yara su tashi masu eh, masu eh, tarbiyya da kuma nagartar da ya kamata su kasance sun amfani iyayensu sun amfani kuma al'umma gaba da to wannan yanzu shine dabarar da ya sa yanzu ko mun fara aiki kamar yadda allah ya sani eh, al'umma suka sani kuma allah ya sa muke yi babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda kai tsaye za mu yi insha Allah mu ga wannan makaranta kuma ta fara aiki al'umma su shiga ta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa wannan shine dabara a wannan to sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma amma sun nemi mai girma gwamnan jihar gombe ya yi musu adalci ta bakin mai magana da yawon magadan lukman yusuf a abin da ya tafi da ni shine ina rokan gwamnan gombe da adalcin da yake idan allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da ake so a yi makaranta da ita a cikin garin gombe ga menene ya faru har kake roƙon gwamna na jihar gombe yi bayani ko kuma gwada muku adalci eh, gidan wanda ake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya kumbiya kuɗin da aka bamu na wannan gidan kuɗin bai kai gidan kuɗin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an taba taya gidan miliyan sha hudu ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titin shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan akwai dakuna guda goma sha shida kuma da shaguna dakuna guda goma sha shida da shago guda bakwai to kamar yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kamar yadda kamar nawa akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan haka ne to wannan wuri da kuka gada a wajen babanku ko nawa ne mu sha shida ne mu sha shida kamar nawa idan gwamnatin jihar gombe ah, za ta sayi wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar ah, tun da 5 years back an taya ta miliyan sha hudu ko ba yaka bane ta yi adalci dai ta yi adalci dai gidan nan masu masu wanda suka gada wajen mutane sha shida ne kuma da escalations of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun ƙanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa ku a kan wannan gidan tun Allah ya ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan abu ya zama mu wuri wansa ya samu gida na kansa amma da akan nan ya zai faru ya sami wanda yake da hope ya zama hopeless kenan ko ko wani abin da kake so ka ce ne a ni abin da zan ce shine kawai na roka mai girman gwamna ya taimaka ya taimaka ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wannan alhamarin ya taimaka mana ya mana adisa mana adalci a cikin wannan abu jin wannan korafi ya sa wannan fili ya kira kwamishinan ƙasa da filaye ko da safiyo na jihar gombe usman jafin biri wanda ya ce gwamnatin jihar gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsu da idan adalci To sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙinsa ta kowace irin fuska. To kazan yanayin aiki yadda yake. Hmm. Haka ne. An je a da na, idan sun je su yi a asirin kowa su kama da daidai gwargwaro abin da asirin ya nuna. Hmm. To amma dole akan samu problems akan samu matsaloli. Haka. to idan an samu in an biya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai kwamiti to na korafin na san kwamiti za ta sake teburin isa a sake zuwa a sake dubawa in akwai kuskure da kwamiti na valuation suka yi to sai a sake bani sai mu rubuta zai kace na state of that state haka cewa ga cewa ga abun da kwamiti ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri wani mai kama kaza mai wuri kaza mai dakuna kaza amma ta a biya shi kaza amma a kuskure a biya shi kaza saboda ka kira mai girma gwamna dan sake ba da kuma tsara masa abin da ya kamata a tsara masa eh. to da ake to shi an faɗa masa haka kamar bai yarda ba abu ya sun kawo kamar sabani su mutanen education ko kuma su suna so su yi gini shi ya iya abin nan domin mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka kwano ne a yin buzuk in komai ma da yana a wurin tsarin gwamnati kawai yana su to har ya kai ga na tura tim na suka yi ba shirin sun asisin sun dawo saura in sun rubuta sun zai rekomendi wa kwamiti ta zauna da kuma sai rekomendi wa gwamna to haka ba yi ba aka shi aka kira bayan da aka ce a bashi lokaci don in ba yi compliant yadda kake ba ma so a ɗauki wani meja wanda ba da daɗi a kansa don shi ma ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi a kan kayansa haka ne to shi ne amma na amma na ya rubuta takarda ya kai su commissioner of works a ran talatan nan commissioner of works tura takardan a wajena haka ne yanzu mun tura mata kwamiti a zauna a kai a san me za a yi shi ne inda magana ta kwana kenan ai ba za su yi gaggawa ba tun da mun shi mun su za a ɗauki mataki akwai irin wannan problem ne a hanyar london da tsaro akwai problem ne a can lashe sai makasa lokaci da aka yi haka ne yawwa akwai wanda suke da wannan problem ne lalle lalle kwamiti mata da an samu kurakurai a wasu wurare mm. ka san kamar yadda na faɗa babu babu mai gaskiya sai allah hakko yawwa to amma bai kamata su yi tun da muke musu su haƙura za mu sake tura su kwamiti su je su sake dubawa kuma an ga an cuce shi duk wanda ne a yi riba sake samun hakkin sa ta mu da ni a tauye yakin kowa haka ne don kowai da ake masu ba shi ne akwai yadda suke a tunanin kai ko toilet ko fixed toilet gida a wurin ko nawa aka biya ka ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake kai ne ba daɗi ba sai dai duk da wannan kawai eh. haka ne yanzu in kana da gida gombe gombe aka shi an karɓe gidan ko nawa aka biya ka ai za ka nemo wani a wannan abin da kake ba haka ne kenan kan wannan korafi na magada saboda haka za mu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan daga bisani za mu dawo domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abdulluhab muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi lahashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka goma sha uku ɗin nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na ƙasar Afghanistan a makon jiya. 'Yan ƙasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom ɗin. a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman kabul bayan gargadin da amurkar ta yi cewa ana gab da yunkurin kai wani hari a wajejen sojojin amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau dinnan akan wata mota a birnin kabul inda suka kauda wata masifar da ke gab da afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai a cewar mai magana da yawun sojin na amurka captain bill orban amurka da wasu gomman kasashe jiya lahadi sun ce a wata takardar bayani taliban za ta bar 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga afghanistan lami lafiya Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace salam.